Assalamu alaikum jama'a masu sauraron studio Kalangu barkamu da haka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na muhawara studio Kalangu. a yau muna ɗakin magana na rediyo da margu da ke nan jihar tanut inda za mu tattauna kamar da muka saba a kowace shekara na kawo rangadi mu tuna muku da cewa studio kalangu na hulɗa da gidajen rediyo 46 a dukkan faɗin wannan ƙasa ta ta nijar da kuma hulɗa da gidajen talabijin guda shida. A yau masu Kalangu ta mai da hankali kan batutuwa da dama da ke ɗaukar hankalin al'ummar Nijar musamman ma kan batun shirye-shiryen noma. Wannan dai batun noman shekarar bana ya zo cikin wani yanayi na matsalar cutar COVID-19 sannan kuma da batun gurɓacewar yanayi da dai batutuwa da dama da suka jibanci muhalli. A game da haka hukumar wannan ƙasa ta mutane jihar sun ɗauki dukkan matakan da suka dace ce domin ganin an gudanar da ayyukan noman shekarar bana inda gwamnati ta tanadi iri da kuma magungunan takin zamani da dai sauransu a game da wannan batu a yau muna kamar da na bayyana muku a yankin tanut inda za mu tattauna a game da shirye-shiryen noman shekarar bana muna tare da bakin da muka gayyato mun gayyato wato daraktan jihar noma na wato tanut malam lauli bukari sannan kuma mun gayyato malam hima musa manomi ne shi ma sannan kuma muna tare da ango garba daraktan kungiyar nan ta manoma sannan kuma muna tare da hure masko ita ma da ke cikin kungiyar mata a manoma ni ne malamin ma'ada da ke jagorantar wannan muhawara. tuma da lakamai da muka bayyana muku a yau da ya zamu tattauna kan shirye-shiryen noman shekarar bana a jihar Tanuta. bari mu fara da kai malam lawali bukari wanda kake darakta noma a yankin na tanut shin darakta barka da haka yaya shirye-shiryen da ake ciki na batun noman shekarar uh, ta 2021-2022 a wannan jiha ta tanut to bismillahir rahman rahim eh, da sunan ubangiji Allah mai rahama mai jinkai abinda mu cewa na farko abinda shahi wajen fannin shirye-shirye na damana ta bana abinda ke akwai dai tunda ai abu ne da ke ba fasa muke ba na farko muna fara da waye ma mutane kai bisa kan kamar wasu tabi'u wanda suke wanda aka saba yi marasa kyau ga fannin noma. su ne kamar wani sassabe da mutane suke tun cikin kaka su sare kara a sare a share a toyi a bar gona haka nan tal kuma sai ya zamanto iska mai karfi in ya zo ya kwashe wannan kasa ya kai ta wani wuri ya tile sai ya bar tsakkuwa kaɗai wani lokaci cikin wannan cikin gona kuma wannan zaka kuma daga baya in iskan bazara ya zo wannan tsakkuwa ita ma kanta ya ɗauke ta wannan abin ya sanya mahi yawa gonakai da sun gonakai da zai zai yawa wannan shi shine abin da ke akwai muna jan ah, muna dan da samu dama makan dan waye mutane kai tun da ranar kamar ma musamman abin da shahi radu da margu akwai lokacin da ke akwai akwai hili kan da aka dauka wani lokaci hilin manoma inda ke makan yi amfani da shi to yanzu abin ya zamanto da sai in kamar mun samu hita ne haka daji makan yi shi eh, to yanzu abin da nake son gane game da shirye-shiryen yawa na matakai ne aka dauka kuma a bangaren gwamnati wani matakai ne ko kuma na taimako ne gwamnati ta kawo ma wannan jata ta tanat eh to insha Allah dama ah, zan zo nan kin ne na kare wannan tunda shi wannan kamar abubuwan da muke na waye kai yanzu abin da ya sahi shirye-shiryen damanak yanzu ne muka fara shiga cikin shi tunda kwanan baya mun yi ranyu eh, a damagaran bisa ka na wannan eh, kwamitin na ƙarƙashin hada prime minister mai kulawa da yanayin eh, wurare wanda suka samu kama faɗo damana ko kuma suke cikin halin kakanika halin a tallaba musu to a nan wurin lalle binciken da aka yi sakamakon ya ba da cewa lalle ƙasar da margu bana muna cikin yanayin wanda yake ya zama to ma an samu dahawa alhamdulillah tun a yanzu dai mun fara samu tun da yanzu ta kwana mu gare mu ka san da wani tana sauran lokaci ta kwana yanzu ne muka fara samun tallahi mun samu kamar kimanin yanzu dai tan ishirin na iri wanda suka zo mu tan goma na gwamnati kuma tan goma na fawo da ta yanzu dai su zama cewa da Allah sa suke hannun mu a yanzu amma insha Allah muna da alƙawla da yawa wanda yake hannun gwamnatin kanshi a kowanne muke za su zawa kuma da wansu wanda yake da sun ba da amana cewa za su dafa mu. na gode malam lauli bukari bari yanzu wajen ango garba malam ango ku ne <coughs> shugaban haɗin gwiwa ƙungiyoyin manoma a wannan yanki na tanut shin a shekarar bara yaya noma ya kasance lallai noma ya kasance yadda an kai shi kamar yadda aboki na hudi noma ya zo mana da gardama a bara saboda an samu haduwa kuma shi ɗin kamar yadda yake faɗin tunda mu nan ƙasar tana akwai abubuwa da yawa da ba mu aiki da su ana misali yanzu an ka ce damana kun ka ce shirin damana ko ana zancen iri ana zancen taki ana zancen to mu anan mu mun san irin saboda irin kuma irin wanda adda kuzari wanda ake da gauga wanda ya zama to in an biya ne yadda mutane za su karuwa saboda mu nan ba mu wanda taki ba ku amfani da taki kasar ta ku ce haka ko ta mu ce haka na'am mu ba sai an sa taki ba in dai ga ruwa a kamar yadda an ka hodi da sirasobe to tana tashi tana tana tana tana ya kama Nijar. Ito ya shirye-shiryen damina ta bana kenan tunda tuni ma an fara samun ruwa a wasu ƙauyuka na wannan ƙasa mu. To shirye-shiryen damina ne? manoma ne gare mu kenan manoman da gare mu maza da mata waye musu kai ne miki kun gani noman nan ba ɗan da bane ku komo ku bi zamani su waɗanga su ne wakilan gwada mu yadda manoma za su noma ko na zamani tunda akwai manoman zamanin shine zai gyara mu in muna ku ce wanga zamani na galgajin kullum sai mun ci ƙasa tunda ƙasa ta zaizaye kuma su ba su sa taki to shine mu muke son mutanen su komo kamar yadda mashinan gonan ga faɗa musu su tsaya abin da sun faɗa su wannan bayan da suke ba su na cewa a nemi iri ko na wake ko na dawa ko na hatsi mai taya daidai da zamani ko da yanayi a yi amfani da shi banda wannan mu matsalolin kai na noma kuma fanni wanda mu ya shaye mu za mu dawo kan batutuwan matsalolin da suka ake cin karo da su game da batun shirye-shiryen noma a wannan ƙasa tamu bari in zo wajen hure eh, masku kungiyar eh, mata a wannan ƙasa tamu musamman a wannan yanki na damargu mata suna taka muhimmiyar wajen aikin noma ko in ce aikin garake eh, yaya matan suke ta da waɗannan ayyuka na noma a wannan yanki musamman a nan jihar ta tanut tambaya zan baka amsa a bisanta gaskiya mu a nan da margu an san mata ba ragwagi ba ne ba tunda inda mana ta yi watakila wata macen noman da zata yi namiji ma bai yayin shi a tunda shi namiji dan dan ya nemo a ne a gida ita ko dajin zata ba gaba mu yi noman gona mu na miya mi tsanwan miya mi kubewa kenan kaga aiki nawa muka yi ga na hatsi ga na kubewa mu da ya kawai abin da ya mu kuskure mu noman gujiya mu noman waga mai suna nata aya shine kadai wallahi muna son kuna batun mata a wannan yanki na damargu ko ce a wannan yanki na tanuta wato suna taka muhimmiyar wajen ta da aikin noma a wannan kasa tamu eh, in na dauke misalin a shekarar bara za a iya mata sun yi noma yadda ba a zata wallahi sun yi noma miya dai ba wani abu ba tunda damana bara abin da ya bamu ya ruwa ya yi yawa kwari in ya cika da ruwa sai kin yi kin yi tsaye ki rasa inda zaki shiga ruwa yana ta gudu cikin da yake mu korama ce take zawa in ta cika ba yanda zaki in ruwa ya yi wannan ruwan da yi yawa shine yawaci ya ka da wasu amma wasu alhamdulillah tunda ko a yanzu miya nawa take ina gode malama hure bari zo wajen malam hima musa shi ma wato manomi ne malam hima a wannan yanki na tanata. wani irin noma ne takamaimai ake yi masha Allah a nan yankin tanati noma ya kunshi wanda muke a nan yana da yawa muna noman hatsi muna noman dawa muna noman wake kuma a yanzu akwai wanda sun fara sa gyada ma da ba a sa gyada yanzu kai har gyada ma ana noma duka wannan illuwa ne wanda muna noma anan da margu sai dai kuma noma wanda fi yawa yawanci na hatsi da dawa ne to an san da shekarar bara ya noma ya kasance a wannan jiha ta tanita eh, wannan jiha ta tanita a shekarar bara noma ya zo mu da yan matsala saboda abin da ya kawo rishin karhin noma ya zo da matsala noman nan an samu ruwa yadda ya kamata kuma manoman nan sun hito da kari su noman nan amma karamin kari ya hana noman nan da ya isa batun karamin karhi ban gane ba kamar ina batun karamin karhi shekaru na baya da suka huce shekaru ne wanda muka samu matsala an samu fari wa'ancan shekaru na baya da suka huce an samu fara wadda ta zo ta cinye da margun nan wasu tumuwa ba su ba kamar ni da nake maka hirar nan tumuwa ban ci a gona ta ba a wacce shekara ta bada ta huce eh kenan noman nan da mutum zai je bai da abin da zai je noman nan wannan rishin abincin da za a yi noma shi ya hana duk ruwan nan da aka yi mutane su samu noman kan suka kwace da ciyawa kenan ya batun to shirye-shiryen eh, shekarar bana kenan to shekarar bana alhamdulillah tunda dai muna sa ran za ta dara tabara bara in dan Allah ka ruwa tunda da mana ta bana abin da ta bada alhamdulillah yawanci yawanci akwai dan abin a hannu wanda za a kama wannan noma an tanada komi da komi eh, an dan tanada abin da aka tanada masu kamar misalin mi da mido an ka tanada a halin tanadi yanzu irin mu na hatsi da na wake da na dawa duka a hannu irin ka dauko batun irin hatsi irin namu na gargajiya ko ko hada na zamani wanga to irin da zan gaya maka akwai na gargajiya akwai na zamani tunda yanzu mu manoman iri ne yau mun kai kamar shekara kusan sha biyar zuwa cikin tasha shida da muka sami iri daga hannun wata proje ana ce mata proje entra wanda ta zo ta ba mu horo na manoman iri tare da dahwa yan gidan gona to wannan iriruwan su ne ta kama iriruwa kala kala na zamani wanda muka yada ce maka kusan yanzu yawanci a gewayen nan na margu da muke zama ne da wuya ka je garin da baka samu ba kalai wannan irin da muke noma saboda wannan iri ne wanda yake bada da kyau kuma mai gaugawa ne na gode malam hima bari yanzu wajen alhaji <laughs> ango garba kun ce eh, eh, ku ne kungiyar eh, manoma ta wannan ja shin yaya kun tani dukkan abubuwan da suka ke shiga cikin harkokin shirye-shiryen noma a shekarar bana eh mu shirye-shiryen mu ne shirye-shiryen mu horo ne da wayan mutane kai to kun ta yadda wadda kan manoma muna tsakan a yanzu ma saman shi muke kamar da mi da ne kuke kenan muna kwatanta musu muna kwatanta musu kamar yadda ce muku wajen iri irin da ya kamata su yi wani da shi banda irin noman ma wanda ya kamata a sauya shi ka a bar shi ka a zauna irin da zo a zo a bi zamani kamar gonaki a yi gonaki ko na gwado haka kamar yadda wancan malamin ya waɗi a ce amsa sharikata ko wani hauyar noma ta galma ko wani abu an kuma gwada taki yaya ne yake badawa saboda shine zai kawo a gani bambancin noma na yanzu da na da malam ango na gode barin eh, da wajen darakta yanzu a wannan ja ta tanit kamar ƙauyuka kuna da adadin ƙauyukan da ke da kwai wanda ku kama irin wannan horo na wadda su? To, <clears throat> alhamdulillah. Na farko dai abin da shahi eh, tambayar ka ta farko abin da shahi eh, shekarar bara. Shekarar bara alhamdulillah an samu ruwa isasshe. kuma menene ruwa isasshe bai kai yawan na shekarar bara wacan ba sai dai kuma hina baya kyan sabka na mulka samun ruwa kai da kai da kai daidai yadda muke san shi tunda da munin wanda margu in dai Allah an dai duk kamar a cikin kwana goma ko cikin kwana goma sha biyar mun samu milimita goma ko zuwa goma sha biyar to alhamdulillahi mu ba mu da bukatar wani ruwa masu yawa akwai lokacin da lalle mun samu manyan ruwa wanda yake eh, sukan dan kawo dan eh, cikas haka amma dai alhamdulillahi to sai dai abin da ke akwai don abin da shafin nan kwarurruka bara lallai cije-cijen na bara ba mu same su dewa ba tunda in ka ɗauko kamar shekaru na da suka wuce kwarai eh kamar shekara daga alif ɗari eh, dubu biyu da sha shida da sha biyar a lokacin nan wajen eka ɗari wani wajen eka dubu ishirin da biyar muka samu na fara ta baya muka samu eka kamar dubu ishirin da shidda me biya mutum muka samu 2018 eh, eh, daga nan alhamdulillah abin sai fara ragewa dangance da ya kai fara kwarai da muka yi har ya kai ga inda yake bara duka duka abin da muka samu lalle ba ranar ina jin abin da muka samu bai wuce eka dubu wato kuna kuna zancen kawara ta yi banna a wancan shekaru ba ba ta yi banna amma sai zaman to da yake an yaƙi fara kwarai mun rika bara yanzu kamar bara tun tana dakari tana cikin cewa maka yaƙi ta shi yasa ba samu ta yi banna kwarai ba kamar da sauran shekarun baya to sai dai abin da ke akwai munin wuri abin da ke kawo matsala mafi yawa shi makan ma ba an samu amma abin da ke akwai munin wuri sai zamanto nomanmu ba na ci bane kadai inda dan abin da za a ci ne kadai ban ma shiga cikin wata matsala amma munin wuri sai zamanto nomanmu shi ne na ci shi ne na kasuwa. Ito, eh <laughs> a ciki abin Ka samu iyo kana shigo. <laughs> Shi ke sai zumuntu a ciki za a yi aure. A ciki duk wata sabga a ciki za a yi. duk wani abin da ya cancanta inda kuɗi a cikin wani noman ne za a yi sai ya zamanto wani wanda yake hatsin da noma ne ma in bai samu wake ko bai samu dawa ba tunda abin da ke akwai ka ɗauki fannin wani wake wani riɗi su ne wanda ya kamata ya zamanto ko ta dawa wannan gyaɗa su ne wanda za a noma don kasuwa mahi yawa a cikin ƙasar Nijar haka nan ne to mu nan wurin a'a da dawa da hatsin su da ke su ne gindin noman su kansu ne in an noma suke kullum akan kasuwa to ba ka gani ba dai ai haka ne ko al'amarin abin yake ko haka nan ne to sai da abin da ke kawowa sai ya to kuma ba a tsaya akai lissahin ba in raga cewa abin da zai ishe iyali na matsayin shekarar nan duk abin da aka noma kawai kwasa ake ta kaiwa kasuwa sai ya to mahiyan abinci an kwashe an kashe kasuwa lokacin da aka shiga cikin tildugun ko abinci ya kare babu lalle kuma eh, tun da sai da ruwan ciki ake jawo da rijiya kuma da wadazan hi mai hodi to he ya zaman to kai lokacin da mun ya lokacin aikin yayi kuma babu abin da za a yi aikin daga ni mahiya wani sai bari dole sai an ta wani wuri kenan kamar da hodi dole gona he ta kwaci haki kamar da aka samu ruwan nan bara ka gani he zaman to kai mahiya wani wuri gona kan sa kwaci banda shi akwai mu wani abu guda ta hiya mutanen mu tabara da wannan kaga da lalle sun ta tabara da sukan aiko wani abu mai muhimmanci wanda yake na ba dama a noma gonakai to yanzu ya zamanto sai su ta tabar raɗa in suka tabar raɗa yanzu kusan ma ba su aiko abin kirki ɗaya kenan bayan ba su aiko abin kirki abin mun shiga cikin wani halin da yake dangance da yanayin kasashen wanda suke inda suke zuwa yake suna komawa inda yake wani sai ma in ba ya saba an sai da gona kuma a can wani an kama shi sai an zo an sai da gona kai an kawo su ban da kaji ko kaji bige ko ban da wannan kuma sai ya to yaran su kansu in suka dawo sai su dawo mu da al'adu wanda ba namu ba kai tunanin a ce a Nijar kin wannan a al'adunmu a ci abin maka saba amma to yanzu kai uba kana gona kana noma yaro na ya suna gida suna shan wata wata ba sanan ko argila ko ce wata suke suna busa haƙin nan da yawa akwai matsala kenan kun gani ko kenan wannan abun fi sibillahi wannan abubuwa ne wanda yake baki ne a gare mu yara sai su zo samari ko suna a gida ba su ba su gona kansu yi aiki sai dai su uwa su ta gona ka gani ku kuma in ka ɗauka yanzu mahiya wai su ji suke samari kamar wata wannan mahiya mutane ji suke kamar waye kai ne a'a wai in kai noma wai ka kasawa ce <laughs> alhali mun gani inda eh, yake eh, eh, darakta ina ganin mu dawo kan wato batun a ƙauyukan da a jimce kamar ƙauyuka nawa ne ake sa za su fara noma a wannan shekara idan an fara ruwa abin da gare mu garuruwa masu wannan noma wanda ake wanda muke cewa eh, village agricole wanda ke gari mai gari gari wanda yake da mai gari 533 ke gari ma kasar tanit kan cikin kwaminikin tanit kan kwaminikin gangara kan walalewa kan falankosu da ke manoma amma kuma yanzu har dangin ma wannan wanda suke eh, nan yankin tanhiya akwai garuruwa da yawa wanda ke da kawai makiyaya ne amma yanzu sun fara shiga noma suke. Eto eh an ka ce noma ana cewa kiwo kuma saboda duka abu ne biyu da ke ta daidai. Eh, ya kuke ganin eh, cimaka da ciyayi da aka samu domin busashe a shekarar bara an same ta koko dai an samu. Alhamdulillah an samu ciyawa isa sama kai. Tunda a yau ma inda na yi dajin na yi. wallahi hali a yanzu ina jin sai ga dabba a cikin ciyawa da kake da kake ganin ta onuri kwarai ba alhamdulillah an samu ciyawa ina eh, gode bari zuwa wajen ko madan eh, eh, hure batun noma na mata a wannan kasa tamu musamman yawanci an lura da cewa mata suna noman wato gandari ma'ana ba kamar ana ganin su a cikin gonaki ba haka manyan gonaki suna noma amma duk da haka mata suna taka rawa wajen kawo tasu gudu gudunmuwa ga ci gaban ƙasa eh, wacce gudunmawa ce kuke ganin mata ta kamata su bada ko kuma ya kamata a ba mata domin a ba su ƙwarin gwiwa wajen ta yadda ayyukan garaki. To, salamu alaikum. Wannan gaskiya ka taɓo inda nake so. Mu da yanzu a aikin nan da muke bamu da wani gudunmawa haka. cikakka a ce wannan an ba mu shi mata ne ga hili nan ga kayan aiki. kowanne yana dabara da abin da muka saba na gargajiya wani ya ki su ne zaki je kina duka kina tashi tunda ban mu da halin da zan mu ɗauki wanga mai sunan nashi dan karo mai fasa ƙasa ya je ya fasa mu kwarin da muke noma kenan inda muna da wannan halin muna muna son wannan taimakon an mun samu gaskiya farara ce gare mu yanda ta kamata kishi nawa cikin karkara amma sai dai ki kafta da hannunki kenan an mun samu gudunmawa mata wajen noma gaskiya muna so a ba mu kayan aiki a ba mu hilin da kamar yanzu damana tana shirin zan nan kenan mu samu a barje mu kwarin nan kenan an taya mu <laughs> to abin da kuma nake so in eh, gane bangaren eh, mata eh, yawanci kuna zuwa gonaki wajen tadda kuma aikin garaken duka wannan magana da kaji haka take tunda menene rauni ka gani ke ce zaki je ki noma in kika komo ke zaki aikin abinci na cikin gida ka gani duka dai wahala ce dai ake amma inda da taimakawa wani abun sai a maka shi ka ji dan sauki da sahi sai kayi abincin da wanda za a kaiwa gona kuma ki ɗauki kayan ki ki je ki shi ke ma ki shiga naki aiki kina yi ka gani akwai wahala ga malam na gode madan hure eh, malam hima eh, madan ta ɗauko batun eh, taimako da ake suke so a rika basu kungiyoyin manoma a wannan yanki na tanata ya suke da aikinsu domin ci gaban noma. to alhamdulillah kungiyoyi na manoma na nan dai jihar tana cikin departamentin tana zance duka gaskiya noma ne muke dai har yanzu irin na gargajiya kuma muna da kungiyoyi na manoman ma tunda ni din nan kaga na huto daga wata cikin wata kungiya da ake ce mata kungiyar haɗin kan kantinan kayan noma wanda dai gurin ta ku ku samar da da kayayyakin eh, iri da dai sauran magunguna da sauran su ne gurin ta iso da kayan noma kusa da mm, manomi mm. amma da ke duka harkokin da ake taya da su yawanci kungiyoyin ba su samu ba babbar dafa daga wajen hannun masu shuni ko daga wajen gwamnati har yanzu dai da kayan gargajiya ne muke wannan aikin yanzu mun kai shekara sha biyar muna yada wannan irin kenan kaga irin nan da babu wani tallafi na gwamnati haka a gaskiya babu wata dawa dai wadda za a ce takameme ga ta daga wajen bangaren to daga ina ne kuke samun taimako sai dai haka daga hannu masu cin hannu masu ni muna samun horo to hannu masu suni ai daga yardar gwamnatin Nijar ce ko daga yardar gwamnati ce su muna samun horo daga fannin gwamnati sai dai shi da na ce maka ba a samu dawa ba kamar magana kayan aiki da kuma shi kan shi a ce in san samu ne yanzu wannan irin da ake yada a ce in an samu an dawa ma manoman ko ina guri-guri a ce akwai shi inda ake ajiye shi ana saida shi. Na gode, eh, eh, darakta a kowane lokaci manoma eh, suna kuka game da batun iri na shuka. sannan kuma suna koka game da rashin samun takin zamani a lokaci shin a bangaren ko na ma'aikatar cigaban noma a cikin wannan kasa tamu da kyau wani wani tarin da kuke ganin ya kamata a rika yi ma manoma su rika samun abubuwa akai-akai kuma a lokaci ko kuma kahin lokaci ya zo manoma makwabtanmu eh, wanda suke kamar na Nigeria. Sai ga mahi yawa su tun da kaka mutum ke shirin damuna baɗi. Tun da kaka mutum a cikin abin da ya noma zai tarin abin da zai ya aikin shi na baɗi. Mu inda matsala take mahi yawa mutanen mu jira suke har kullum sai an kama su taimako. bakin gwalgwado gwamnati na yi in ka ɗauki fannin irin wannan ai ka shi da kan shi ɗazihi ya ce maka akwai iri wanda ya ruwa wanda suke yanzu duk sun fara mamaye karkara ai duka ruwan wanda yake gwamnati ya kawo ne to mu inda ake san matsala kamar cikin irin wannan in an kawo maka abin ka hidda iri wanda za ka tanada kamar shi ya da suke sai da iri tunda shi manomin iri ne yanzu shi ko mu ka gwamnati ba shi iri ko ka ta ba shi iri ya tanada iri ya tanadi iri na shi to mu mahiya wanda take mahiya manoma in ka ba su irin gama suke hashi su cinye kuma su rika jiran badama kullum an ba mu shi kuma an ce manomin kirki sau ɗaya ake ba shi iri haka ya kamata ɗaya kenan na biyu in ka ɗauki wannan eh, kayan aiki in ba kuma ce ba tarakata da yawa kowace kuma sai da kama tarakata guda kuma 'yan kasuwan nan masu ƙarfi duka su ma sai da aka ce duk mai son tarakata ya je ya sayo to mu inda aikin da ke akwai to ban sani ba ƙaramin ƙarfi ne ga mutane ko kuma a kawai sabo da galgajiya wannan shike ba mu wuya har yanzu yanzu ka ɗauka ƙasar maraɗi da wuya kaga mutum na numa da haiwa ni na wurin maganin a ƙasar maraɗi ka gani ko mahi yawa daga in ba kai ko da ba tarakta bane ba ko wannan galmar ce ta jaki in Allah za su yi aiki mu kawai mun kuke mun nan haiwa kawai ita ce aiki wannan noma na gargajiya ko mun kuke shine zabi na duke ba na duke bane ba kawai haiwa ce ake bi na tsayin wannan eh. ya kaga ya zaman to kenan har kullun babu inda yake za ya zamanto ka noma wanda yake inda ya kamata ya zamanto in ka noma inda ya kamata musamman kamar ka dauki wannan hatsi inda ya kamata in ka noma eka guda ka samu a kaɗan tan biyu da rabi shi ma da hima mano shi da ke kungiyar manomi manoman iri ne ya ga duka kowane iri in ka noma shi a kan ka'ida tan nawa yake baka to inda ya kamata ya zama to ka noma ka samu tan biyu ko tan biyu da rabi kin wannan mu mahi yawan wurin kawai har sai a ganin in ka samu kilo ɗari biyar ka samu da yawa rabin tan ka samu da yawa kuma bai ma kaiwa saboda kowanne aiki na gargajiya shi ne muke shi ku alhali inda ka ce mutane ayi tunani mu yi aikin noma dangance da sabakan ruwanmu ruwan da muke samu in ya zamanto ana ta da kasar wannan wallahi hatsin da aka samu da murguba ba dan kadan bane ba abin da za a samu ba kadan bane ba kan hatsi kan da kan waki to amma mu kawai da wannan noma na gargajiya to ita gwamnati ta ma'aikatar bunƙasa ci gaban noma da kiwo wani aiki take yi musamman a wannan yanki na damargu domin ganin noma ya zama ginshikin ci gaba yo ai shi ne ce maka kaga in ka dauka kamar da aka a ko ina a Niger in in tarakta ne an kawo su an aza kowace komin komin. Yo komin guda tarakta guda na yi mun yi rangadi a wasu wurare mun ga tarakta ma ba sa aiki. Ina zuwa. Eh, eh. Karan shi ko ɗaya kenan kuma ko kuma wasu masu hannu yan kasuwa wanda yake masu ƙarfi duk sun je an buɗe masu je sa sayo. Sun sayo su a farashi mai rahusa tunda tarakta kinan ne ya kusa kan miliyan ishirin. amma gwamnatin ta ɗauko bai wuce sai miliyan bakwai ba kenan dan ya zamanto manoman wannan kowa kan iya samu ya ɗauka ya je inda ke wurin tauri ne wurin kwari ne wurin tauri ne ya je a noma kuma dan jan hankali ne in mutane suka gani sai ya zamanto kaga duk wani mai akwai halin halin ya je siyo sai ya je siyo wuri wuri a yanzu ka ɗauka akwai abin da aka da ake ce ma eh, gidan manoma maison du paysan duka wannan maison du paysan ko inda ma ba a samu aka ginin ba kowace komini a yanzu tana da kangalma ta noma kan kurege shibka duk akwai su a nan wurin aji an yi ta ba da labarin mutane to mutane waɗansu kawai ba su zawa su ɗauka na ce maka mahi yawa mutane ba suka dogara shi kawai sabon da gargajiya wani. ta. To tun da ka ce ka bari ta yin tambayi malam ango garba malam ango ka yarda da abin da eh, eh, darakta eh, lauli ce na cewa wato mutane a nan yankin tanito sun hiso su ci gaba da noman nasu a gargajiyance. Eh to kasan kuma dai ci kone zani ƙarin bayani ne lalle ba su yi son su ci gaba da gargajiya ba ne akwai karamci su wajen su ba akwai karamci yanzu in ka ɗauka yanzu a nan tanin ba su wuce su biyar ba kenan in duma tanin malaman noma malamin noma yanzu ba su ai ba wuce biyar ba ko ko kun kai kenan kaga kenan malamin da zai horon manomin yanzu ka ɗauki shi da rikitar ne yaushe ne zai tashi ya zo a fasan di kilomita kilo saba'in shi kadai ya zo ya hori manomi ya komo ya zo ya kilo saba'in da wani abu kuma ya kenan muna da karancin mushinan gidan gona na farko kenan na biyu gaskiya hisbillahi yadda an ka tsaro kungiyoyin manoma a yadda mun ka taso da ba yanzu ba da ta ta yi manomi yanzu kai saboda Allah a yadda muka tsaro su ba irin da bane tunda saboda ba a kula da su ba ni ni na wada haka saboda mine ne ce manoma ne ba su kula da kansu ba ko ko da gwamnati ne ba ta gwamnati ne bai kula da su ba dan bai ba su damar su ga karhin abin ba su yi. Yau kada ka manta kuma noma an ce shine tushen arziki duk wata eh, ƙasa. a da ne ya zama tushen arziki. An ka ɗauke misalin duk ƙasashe na duniya eh, duk ci gaban su noma ne. Mu mu mun san wannan saboda mu sa'an da muke gamar zamanin da muke NCC in ka ɗauki Mali in ka ɗauki Burkina in ka ɗauki Benin duk a wani mu sun ka koya. Kai har kan Senegal ma. amma a yanzu su can da yake su gwamnatin ya ba wannan mutanen ƙari in yanzu ka ɗauki senegal ko ihu ba a yi ba da ƙungiyar manoma ba so nan ƙungiyar manoman kurin balaro ne gwamnatin manomin zai zo noma waken da hatsin da dawud da ake faɗi ba mai sai sai ɗan kacari wani sai ya zo ya ba ɗan kasuwa kuɗi juya kai ya kashe manomin to shi ko abin da ake so dama lokacin can wancan da muke yi in an kai noma sakeli ake aza. Gwamnati ya zo ya saya. Yawwa manomi ya san kuma ya aje in ya aje kuma lokacin in ya zo kuma a zo a zaya ma da rangwame. to a yanzu wannan abun an maido mu tun zamanin tarjiya ya maido mu amma yanzu babu shi su kuma wadanda ba su da ƙarfin da za su yi wannan ayyukan nasu irin da gidan gona saboda babu kayan aiki tun ba mu mushina kuma kayan aikin ba su isa ka mutum yanzu ce 500 biyar gari su gari 500 har da talatin to in me zan zan ta tanit in nan ɗaya ne akwai ta bawai ta gangara ko wani lewa. ito mm. eh, kenan tun da ka an ɗauko wannan batu eh, ganin ka waɗannan matsaloli ne ke hana ci gaban noma musamman a wannan yanki na tanit. to mu da yanzu matsalolinmu nan na hanyar tana wanda da sa ruwa ba su gudu sosai kamar da matsalar malaman noma ka san shi noma menene ko an muke ca su yi na zamanin su ne ke koya manoma ai ba wani ba wani izini bane kaya ne ake kawo musu su su kirkira mutane misali a zo ana gona gwado wadda ake cewa wannan shan demonstration ne ko vulgarization agricole wadda ake yi da kenan akwai an kadara da mu shi ake ajiya sakatar sakatar zamu da muke tare da su san da muke tare da gwamnati mu kuma gwamnati ya rushe mu yanzu dai kame kame ne muke yanzu kenan ba mu da jari <laughs> ba mu da karfi yanzu kana ganin a nan tano ta eh, ci gaban noma dai zai je yadda ake so ko ko dai tangal tangal ne zai je ni ban ga tahin shi ba har yanzu dai kamar yadda ya wadi rumbun ciki ne ake mm. a noma a zuba a ciki a faida. to da gode da gode alhaji garba eh, madan hure waɗannan matsaloli ne mata suke cin karo da su sannan kuke ganin kuma za a warware wannan matsala ta eh, eh, mata da suke son su runguma wato sana'ar noma yanzu kaga zancen abin noma aka yi ko na jaki ko na dankaro ko to kai talaka awa ɗaya a ce maka shika shida ko shika bakwai ban gane ba kamar barza haka eh, in za a gyara miki eh masu kuɗin da ake cewa sun sayo awa ɗaya tak ce za a maka a kai maka haka a komo awa hmm. ɗaya za a maka ita ina ina zuwa eh, malam ahima kawo kana so ka yi magana kan eh, abin da hura ta ce mun kake so ka kara tu eh, kamar abin da nake so in kara akan bisa magana tata kamar bisa magana tarakta na noma da ta faɗi gaskiya eh wannan tarakta da aka kasa na noma an ce an kasa a meri to a merin ma gaskiya da aka kasu yanzu babu wata meri da za a ce taraktar nata ya amfani manoman nan nan nan inda take na kwaminikinta manomin da ya sami su noma duka a fana suke azubda suke mm. su kuma wannan yan kasuwa karahuna ne aka aiki su kuma wannan yan kasuwa nasu da suka kawo a gaskiya abin da suka ga dama ne suke tunda ni din nan duk shekara ana mana noman ɗari ɗari biyu uku a kan basu tare ka takin nan daga jika sha biyar muka komo sha biyu sai bare da ket ya rage mu akan mu a sha ɗaya ɗaya kenan mutane suna so a musu ma to baka da ƙarfin da zaka biya wannan kuɗin a maka kaga tsadar ta yawa amma da a ce lalle kam gwamnati ya dafa a ce kamar na nan da aka kawo suna yi ajiye da za a yi su sama talaka ragi dangance da yadda 'yan kasuwa zai si. Yo, ya eh, kamar hukumun eh, na nan tanto babu ba su bakon tallafi haka ko kuma su gyara waɗannan injinoni na noma. To mun je mun kai kuka sosai ba ga su ba manyan nan zamana mu na zamani darakta na gidan gona gashi muna tare da shi. Ai shi darakta ba hukuma ba ce ba hukuma ba ce. Mu su ne hukumar mu wanda muke ka kuka kusan su kuma su su ni himeri. su kansu lalle kamar yadda ya faɗi ne ba su da isassan kama da za su zai su ba da horon gashi sun yi kaɗan su malaman kuma wannan kayan mun yi kuka duk shekara in za a banan nan ma bai sati biyu ba da na zo na kama shi wannan kuka kuma yanzu haka a yadda muke noma wannan na tarakta yanzu haka mutum ya sun kai sha biyar wanda yanzu haka muna da littafin su muka yi magana wadda za mu yanzu bana magana ma muka yi muka ce mu je ko zandar ma samu wani wanda zai mu sauki na nagode bare ta wajen mala ango darakta kuna son ku kara to ina ganin lokacin namu yana tahiya a mizi kuke son ku kara to alhamdulillah na'am tunda zahi mai ci suna da wajen eh, mutum sha nawa sha miliyon da suka tambaya suna san sai ya yabu dama ai shine muke so dama kamar da an gofa da su in muna samu muna yan gwadan wannan mu dama so muke in an kai gona akai daya kin daga ba kuma kowa zabi da ce shi zai mu dama bukata muke na eh. amma sai dai kamar da an gofa di lalle tabbata haka nan ne ma da karamcin ma'aikata bayan wannan lalle yadda ake dafawa ma noma gaskiya yanzu dai muna tamma za a komo akan shi amma baya gaskiya abin da ya shafi noma tallahin da ake mamu na wajen dafa kin wannan gaskiya kaɗan ne sai dai abin da ke akwai abin da shahi wannan tarakta inda ka samu matsala yawa da aka kawo su masu aiki da su ba su da samu horon kirki ba kawai an ce kuma kaza an baka tarakta marhedi ba sai a samu wani a tura shi wanda ke tana wa kawai an ga direba ne ya je ɗauko tarakta alhali noma da su wannan gaskiya sai an wuri ka sai ka iya sai ya zamanto duka sai ya zamanto tarakta ke na yawa in sun yi fan ba samu gyara ba magyaran su kawai sai da cewa ai wani tamma wani ma magyaran shi ne ya je dauko alhali ya zamanto kuma wasu karahunan nasu ma wanda yake in sun baci za a nema a samu a canza kuma sai a rasa ana wurin bamu da su. ina ganin kuma tarikta guda a cikin karkarar tanu eh, ta ya kaɗan. dama ai shi kasa abin da kamar na faɗi lalle kaɗan ne kamar yadda ake faɗi ne tabarakallah abin in ka dibi al'ummata mu yau manoma amma shi abin da ake so dama ya zamanto da kaɗan kaɗan an hwara yanzu in baka misali ne in ka ɗauki kama fannin aikin garaki akwai wanda yake ne zama shugaba na gidan na na na proje na program ne ne a kasan magarya akwai garin da yake san ba su san ma duka ma abin da shi fannin bariki sai na shekara uku ina bin kansa na samu manomi ɗaya wanda ya zamanto ya amince maka mishi aikin bisa aikin garaki ne shekara uku ina bin kai na samu ɗaya da na samu ɗayan wannan ya amince muka mashi aka ba shi inji na jan ruwa aka mashi foraji aka mashi dawakin balwa a shekarar nan abin da samu ya yi miliyan uku yanzu daga ba kawai garin eh da fatan suka ci yanzu sun kai inda yake a yanzu kusan garin kowa ma da injin shi na yin ruwa da foraji <laughs> haka yake to da wannan shine eh, eh, eh, malam ango garba ina ganin lokacin namu yana tafiya me kuke fata a game da batun ci gaban noma a wannan yanki na tanita kuma me kuke fata a wannan shekara alhamdulillah mun gode ma Allah ni yanzu kiran da gare ni da wajen su waɗanga gwamnati tun da mu su ne jagoran eh. amma ni kiran da za ni a wajen su gwamnati gwamnati ya komo irin da ya sa mutane cikin hali na gari ne hali na gari su waɗanga ma'aikatan gidan gona a ba su kayan aiki yadda an ka saba ba su da mu kanmu da an ka maido a ba mu kayan aiki wanda mu ma za muna mu gwada mutane eh ana ya gwada musu harkar noma a gagauce eh, lokaci na taya. gane ko kenan yanzu inda an gama wannan abun da mu da su an kai kwambine da wallahi nan da margo ina ji in an ka shekaru ka komo nan kai kan gama sai sai ka je da buhuna na gode <laughs> madam hure ya wani kira gare ku eh, domin ci gaban noma a wannan yanki na tanata musamman a bangaren ku mata to salamu alaikum yanzu dai gaskiya mun kai kukan mu dai yanzu dai muna son a hudo mu kai a ce dai wannan abu an yi shi dai a tanada an taimaka an hudo kayan aiki wani mata ne kawai mm, na gode eh, to na gode eh. malam hima wani kira gare ka a game da batun wannan yanki na ci gabansa ta fuskan noma da kiwo alhamdulillah ni kira wanda gare ni yanzu wanda nake so muna so mu manoma a kama ma malaman gona da kyau yadda za su yi kuma su bude hili na gwadon iri ruwa kala-kala yadda mutanen karkara idan suka gani wannan irin tunda yanzu noma ya kai lokaci ne na karamshin ruwa na canjin yanayi ya kamata a ce ko ina ana noma irin wannan mai gaugawa kenan malaman nan na gona idan gwamnati ta dawo musu su ne za su dawo a bude. wuri-wuri da yawa za a hori eh, mutane. Ina so in ma wata tambaya mana hima shi wannan iri da kuke ba manoma ko kuke saidawa manoma shi iri ne wanda suka hito daga kasashen waje ko kuma iri ne namu na kasashen eh, eh, mu an ka daidaita an ka inganta su. Iri namu ne na nan gida kuma wanda aka ɗauko ne daga ma'aikata ta Ineran ko daga Ikrizat daga dai inda ke da kai masu turka iri ta masanan iri. daga wajen su ne irin ne ke zama. akwai wasu kungiyoyi na kasashen duniya kawo Monsanto da suke kokarin karbe irin kasashen mu na Afirka domin su rika sai da nasu wanda kuma ba zuwa daidai da yanayin kasashen mu da yanayin noman mu. Ba ku samu irin wannan matsala ta irin waɗannan iri ba. ba mu amfani da shi mu duka iri ruwan da suke zo mana suna zo mana ne daga ineran ko daga ikirisa wato wanda suke daidai da kasashen mu da kasashen mu kuma su ne muke yadawa shine dai babban kiran da muke muna so dai kawai a kama ma malaman nan na gona a buɗe mu gonakai na gwaji tunda suna kama wannan gonakan na gwaji suna kama ma mutane da an yi ta mutane in sun zo sun gani in shekara ta zo suna ɗauka wannan gwajin shine yasa na gaya maka kusan in ce maka yawanci ba inda za ka je ana yin shi amma ya yi kaɗan ne a buɗe hiliyar da zai shi kuma kuka na biyu shine kiran da muke mu dai manoman nan muna kuka kullum gwamnati ta kama mu to kama nan da muke su a kama mu mu bisa hiyar da za mu mu bunƙasa noma na namu na biyu ya kamata a ce a kare mu mu kullum da margu kukan mu ɗaya ne mu manoman nan in lokaci gwamnati ba ta kare mu in ka ɗauki yanzu yankin ya mai doso zawa wajen su maraɗin ɗin ruwa fara sabka mu ko yanzu tsakanin mu da su muna sa wata biyu da mana tukon ma mu samu ruwa su sai hatsin su ya je da hawa kara tukon mun da mu samu ruwa kuma mu noman nan in muka yi muka ida sai a ce a lokaci ɗaya za a saki kara mu ɗin na yanzu wake da ɗiya dawa a tsaye kuma makiyaye su zo su hau su. akwai matsala eh, dama ina so dan taɓa wannan batu na na manoma da makiyaya a wannan lokaci shin ya kuke ganin wannan matsala za a daidaita ta a gaggauce malam hima a gaggauce wannan matsala wanda zai yi maganin ta kawai shugabannu ne ya kamata a ce gwamnati ta leƙa da su da sara na ce gwamnati dai na kwaso gaba daya su ne kamata su leƙa su kama ma manoman nan a zo da manoman nan da makiyaya a zamana a sasanta menene kamata a sasanta ya kamata lokacin da aka ce an shibka an yi noma makiya su koma daji inda suke kiwo a bar mutane har su samu amma manomi hatsi a tsaye malam kayan noma cikinka da yunwa kuma ka ya nana ka zo ka fara yankiya kawai mutum ya sa dabobi dole ne a yi a samu mace-mace. Eh, malam eh, Ango akwai matsala nan ta na samu wannan matsala ta manoma da makiyaya. a gaggauce gida ne a yi gidan matsala ne a nan tana tunda munan kamar yadda shi hori malam hima fulanin mu badawai ne su ba ruwansu wadda waya ya kamata a'a ba ruwansu in sun kashe arewa yanzu na an jima da an shibka arewa to amma da an ce kaka ta yi wadda to bila'i ya tashi ba a bari mu yanka sai a ce mu yi gaugawa mu ɗebe kar dabbobi su sanye muku kambacin mu ka a gawa mu da mata mai ko da magarya ko da murya kowane yanki da nashi mu rayuwar mu da ta sauran waɗanga gundumomi ba ɗaya ba ce tunda su lokacin da suke cin hatsi mu mai mai ne muke kuma lokacin da hatsi mu ya taso da da waken sannan ne ake ce mu maza maza sakin gonakan sai a gama mu da miliya ko da mata mai ina gama mu su ha sun sa yanzu ba kuke fata a daidaita wannan matsala ko yanzu ni fatar da nake dama muna ta yin tsari muna ta yin program da mu yan gidan gona abinda muke son mu mu tsara foran mu muke son a yi kamar irin wannan zaman a ce ga manoma ga hulani ga wakilan gwamnati mu zamna tare da su mu faɗa ma juna gaskiya tunda shi ne buwayin ba a yin shi inda ana yin shi ne ni wata ta a haɗa kowa da kwa harɗa wannan da su masu garuruwa da sarakuna da mu da su mu game wuri guda shine kamar su abin da shahi su fannin manoman iri kamata a ce in sun an sun noma irin wannan tunda shi noman iri abu ne mai wuya kamata a ce in sun noma nan da nan akwai matakan da aka ɗauka wanda ke in sun noma za a sai irin nan to muna da matsalar wannan na biyu in ka ɗauka kamar fannin su wajen mata masu noman miya kamata a ce su ma kiran da muke ya zama to gwamnati ta dawo masu kansu mata abin da shafi kungiyoyin wa'annan ya zama to kamar abin da muke cewa warantaji akwai kuɗi da ake iya ajiyewa don ka wulakanta a misalin kuɓe wannan yanzu tun ka ɗauka da shekarun ba ba a san abin da yawan iya kuɓewa ba amma yanzu mun san da a kaɗan ƙasar da margu muna muna noma eka dubu goma tara na kuɓewa babu kaso da za a zauwa a cikin da margu ba gamoto suna da don kubewa ba wannan wannan watan goma sha biyu kenan ko da shi akwai ta amma sai dai bayan Allah nan suka noma ko abin kaiwa ne babu kula kawo kawai za ka sai da dole da kake so ba da kake so ba sai dan kasuwa shine zai tsaye abin da yake so kenan nan wurin ya kamata ya zamanto gwamnati dibo nan kahin wasu ko masu sanu cuni ko an samu wasu da yake masu dahon basu irin wannan abubuwa bayan wannan abin zanciya na wajen fannin banna gwamnati mu nan wurin abin da ke san gama a ba lokaci ɗaya ke tsaye da mu lokacin sakin kai ba a'a mu mahi yawa su wancan ana tsaida wajen Desambar amma munan wurin fan fevri ne mahi yawa ake tsaidawa wata na biyu inda matsala take su waɗanda aka tsaida kin ne aka ce an tsaida makiyaya ba sa jira su kawai daga inda suka taho kawai ta zasi kuma inda ke akwai mahi yawa hulanin wani makiyayan ba namu bane nan muke matsala da su baki ne wa'ansu na Nigeria ne wa'ansu na Chad ne wa'ansu na kamaru ne daga wani da suke zawa mu inda dan ne nan da bargu in an samu matsala ma dai kai ana sakunan da sarki abu to amma wa'annan baki ne suke zo mu wallahi su suke zama da tashi hankalin inda yake har sai zaman to mace mace ke akwai kenan mu nan wurin kwanukan nan ma akwai taro da muka yi ta da har gwamnatin jihar muka yi shi a kasar gangara a nan wurin mun yi kira muka ce mu abin da muke so tunda in suka tashi in lokacin zawa wannan gayya suke mu gangami suke mu mu kuma nan wurin abin da ke gare mu matsan jaman tsaron sun yi kaɗan kenan a nan wurin kiran da muke muka yi kuma yanzu ma za mu sake yin shi shine in wani lokacin yayi a kamu mu jami'an tsaro da yawa cikin kasar da margu don a kare amma duk inda mu shekara muna yin horon inda muka yi zancen a nan ake barin shi a tashi yau tun da ba mutanen mu bane ba mm. in namu da suna suna aikatawa amma in an ka jaman tsaro isa su wanda za su hana su shigo tun da mu da mun muka suka yan uwa ne ja take su kuma wannan eh da ake sakin gonaki nan ba kamata mu da zaka dauka ah. har marsu marsu ma danyen wake to ka gani ko kan wake kan dawa suna bisa kanan suna danyu mm. wallahi bayan Allah suke shigo mu in sun shigo mu an kuma tarra ka za su yi a gona ka diba ka gani wa su suna loran wake kai baka noma ba su suna wurin waki babu suna ci ka yi magana sa sanda su haɗe su haɗe ka ko sa ki sa ki su halibin mutum sau diwa suna kashe mutane yanzu wani kira kake ganin shine kiran da na yi shine cewa muna kira gwamnati in dai wani lokacin ya kai abin da ke akwai kawai duk a karo mu jaman tsaro isa su. duka bakin iya kama ta da margo inda zama tana shigo a tare musu kasu shigo har lokacin da aka dauka cika na gode to a game da batun daminar bana mi kuke fata eh, komi yanzu ya zo an daidaita komi a nan yankin da margo gwamnati ta duk komi da komi eh ne muka ce maka a yanzu ka san shi dama abin da ake gwamnati dama iri yanzu lokacin kawo tunda muka san duka yanzu an kai mu shi ka yanzu kan shi yanzu wani albishir ne kuke ma abin da ke akwai da yanzu abin da ke akwai dai na faɗi na ce maka ton goma ishirin mm. eh, akwai wanda yake ita fawo ta dauki kamar ta kwamitin wani liwace ta dauka inda za ta ba da da nan kwamitin ta ta dauka za ta ba da wannan iri ita ko shi kuma na gwamnati shi ma samu kamar kimanin tan goma amma muna jira iri isa shi ya samu so inda yake kuma tunda iri wanda an kawo su yanzu an dauke su duka an ta a gwada a gani in ni kirki ne ta kwana in ba ni kirki ne ba ko biyan su ba yi ba kenan yanzu muna shirin ya to mun samu amsa cewa wani iruwa na kirki ne sannan a fara bada su kuma muna shirin wasu iruwa ma. na gode na gode allah ya saka da alheri ina ganin duka duka da haka mun ka zo ƙarshen wannan mahara tamu wadda ta shahe batun shirye-shiryen noman shekarar bana a wannan yanki na damargu abinda muke fata shine dai allah mai kowa mai komi ya sauka mana da damuna mai albarka kuma a samu ruwa masu albarkan da manoma da makiya za su amfana abinda kuma muke fata shine gwamnati gwamnati ta tanadi duk abubuwan da suka dace zuwa ga manoma domin a inganta wato noma mai kyau ta yadda za a samu albarka mai kyau kuma game da batun wato matsal da ake samu tsakanin manoma da makiya muna fata wannan shiri zai taimaka wajen kawo sulhu tsakanin manoma da makiya ta yadda kowa zai bin ka'idodin da an ka gita na kowa ya tsahurumin shi sai lokaci ya yi na sakin dabbobi domin su ma dabbobin suna cikin ci gaban wannan kasa tamu da albarkar wannan kasa ta ta Nijar. Malaman da suka taya mana wajen gabatar da wannan mahara mun samu gayyatar daraktan eh, jiha na noma na Tanut Malam Lawali Bukari ina gode Allah ya saka da alheri. Sannan na samu Malam Ango Garba shugaban wato darakta na kawancen eh, kungiyoyin manoma na wannan jiha. Sannan kuma na samu Hure eh, Masko wata mata domin mata suma suna taka rawa a zuwa gani a fannin noma na sami ta ta kungiyar mata manoma na gode Allah ya saka da alheri. alheri sannan na samu malam hima a musa shi ma manomi ne kuma masu sarrafa irin noma na gode allah saka da alheri ni malamin ma'ada da ni jagoranci wannan muharar nake cewa da ku sai an jima.